Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ragon miji na marubuciya Maman Mami, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A ƙarƙashin jagorancin Abbayan Dausayi, a bayan mun tsaya ne a inda Aisha na bakin ƙofa alaɓa tana jin su jikinta na rawa. Da tsananin kishi ta shiga ɗakinta ta yi kiran nambar momi. Momi ta ɗauka ta ce lafiya kira goman dare? Aisha ta ce ba lafiya ba momi. Wai yarinyar can daga zuwan da shekaran jiya nan har ta fara communicating da umman yaya yanzu da na ji tana roƙon ya yafe ma umar? abin ta mishi cikin jin haushi mommy ta ce to ya yafe mata ne aisha ta ce ya ce ya yafe mata har ma roƙon shi ta yi wai ya ringa ɗaukar wayarta in ta kira shi ya ce dai bai yi alkawari ba. Momi ta yi dariya ta ce ko ya yafe mata riƙayya ba za ta fi ni ba a shi, saboda hannuna ya taso ya nuna ne, da haka ki zuba musu ido kawai. Ya gidan naku yake, ɗazun ya shigo gaishe ni a hargitsi. Aisha ta ce, hmm, Anta Salma ce ta zo daga fitarta, na je na amshi Amira. Ta rike ta wai ita ma ɗiyar ta ce muka fara cacar baki. Wallahi momi sai da na ji mari a fuskata. Ashe yana kallo, Ai ya zo ya ɗauke ta da mari ya ce ta bani haƙuri ta ƙi shi ne ya jibge ta ya fita. Mami ta ce good ya yi daidai amma Aisha ki daina yarda ko catar baki tana haɗa ku saboda raina ki za ta yi. Ki bar shiga harkar ta kuma kin san in dai ta salma za ki bi ke ma jibgar za ki tasha kin san ta ba ta da tunani da haƙuri ko kaɗan. Ki kama karki kar in ƙara jin hakan ta faru. Aisha ta ce na ji momi. Mami ta ce to sai da safe ki kula da kanki. Ta kashe kiran. Aisha ta zaune tana tunanin baya. Wai fa Fasila ce yarinyar da take mata biyayya? Fasila ta rike fuskar fara ta ce hero. Yau ba dare na bane heartbeat. Tana can ba tana jiran ka. Ka tashi ka tafi tun da dama a gaggauce kake. Ya yi murmushi yana tuno ɗazun don ta ji kishi kawai ya yaka. don ya rama abin da ta ji jiya. Bai san yadda zai kwatanta mata ba cewar bai san tana waya da maza ba ko su danginta. Baya son kwatanta mata cewar baya son tana waya da maza ko da danginta ne. Ya ji ta ya ce kura ta ma kike ko? Ta girgiza kai ta ce ba na so anti ta ji babu daɗi yadda ka daɗe na kwara ka tafi na san tana can tana jiran ka. Ya ce, "Oke, amma please, ki daina biyawa Aisha, ki daure ki riƙa ba ta girmanta, ki mata biyayya kuma ki haƙuri da ita, Ba na son tashin hankali a rayuwata. Fasila ta ce in sha Allahu hakan ba zai ƙara faruwa ba. Gobe zan ma ba ta haƙuri, a kullum ba zan manta alherin da ate ta mun ba. Yau ma ɓaci rai ne rufe min ido. Ita yayarta Ita da yayarta sun ce min mutunci. Bayan nan anti ta zo za ta karɓi ɗiyarta tana ce min mai ban maza da aure na. Na faɗa mata kuskure ne hakan da na yi amma me yaɗa hakan da Amira sai cewa ta wai ƙila a wurin ta gida na koya. Na ji safi sosai da ta kira ni mai bin maza kuma ta haɗa da mahaifiyata. Wallahi Hiro ban taɓa koyin saurayi ba. Soyayyarka ce ta rufe min ido har na manta auren da ke kaina. Fahad ya limce ido yana jin ciwon magana da Aisha ta mata ya ce na ji kuma zan mata magana. Amma ki yi ƙoƙari ku haɗa kanku shine farin ciki na kuma kwanciyar hankali na. Basira ta ce insha Allahu ka tashi ka tafi sai da safe zan yi kewarka. Ya taɓa wuyan wuyanta har yanzu da zafi jikinta fa. fasila ta ce, ai ni na warke tun da ka yafe wa Umma. Fata na dai Allah ya daidaita tsakaninku. Ya ce, hmm, ‘yar Umma kenan. Fasila ta yi dariya, ya mata good night kiss sannan ya fita. Ɗakin shi ya wucewar shi yana shiga ya ga Aisha zaune ta yi tagumi bai ce mata komi ba, ya haye gadon ya kwanta. Aisha ta tashi tsaye kanta a ƙasa ta je bakin gadon ta zauna. Murya a sanye ta ce don Allah ka yi haƙuri yaya. abin da ya faru ba zai ƙara faruwa ba. Ya tashi zaune ya kalle ta yace ce me yasa za ki zage ta iye? Eh? Saboda neman fitina? In kin lura fasidar tana son ki sanda take miki nema har ya shafi ɗiyarki. Laifi ne don tana koya wa Amira karatu? Inda ba ta son ki da ba za ta ja ta jiki ba. Ko da muna tare ne, ki sani raini ne kike jawo wa kanki kina zubta wa kanki girma a wurinta duk biyayyar da take miki ta daina cikin ran aisha ta ce shegiyar faɗa maka abin da ya faru ta kenan Ta jinjina kai ta ce ka yi haƙuri yaya ba zan sake ba kuskure ne na riga na yi. Yana kallonta ya ce Allah ya sa amma kin ɓata min rai sosai. Ta matsa ta haye saman cinya shi ta rinka shafa sumar kanshi tana kashe ido. Ka yi haƙuri. Ya ja numfashi Yana fita Fasila ta shiga toilet ta yi alwalar bacci ta zo ta kwanta da taimakon maganin da ta sha bacci ya ɗauke ta. Ana kiran farko ta tashi jikinta duk ya yi tsami sai dai fiba ɗin ta sauka. Tana yamutsa fuska ta shiga toilet ta gaza jikinta ta fito ta ɓalla maganin ta tsiyayi wa mota a dispenser Tasha ta zo ta kabbara sallah raka a tanil Shi ma Fahad yana jin kiran sallah ya tashi da yake sun kwana suna jin daɗi. Yasa dole ya yi wanka ya sallah ya nufi masjid da kaunta ɗin shi a yatsa. Fasila tana gama sallah ta tafi ɗakin Amira ta tara ta ta sallah suka fara karatu. Kasancewar Monday ce Amira za ta je school yasa Aisha bayan ta yi sallah ta shiga kicin ta fara haɗa breakfast. Yau da wuri Fahad zai fita Shi yasa ya dawo daga masjid ya shiga ɗakin Fasilat. Ganin suna karatu ya fito. Garin yana ganin suna karatu ya fito ya ɗan yi aiki a system ya tashi ya shiga wanka. Bayan sun gama karatu Fasilat ta tana saka mata kaya ta ce me momi ta dafa miki da baskul da shi. Amira ta ce ta fi soya min indomi da kwai amma ba sosai ba sai dai na tafi da complex golden moon Chup snacks da Dodo milk. Amma momi tana yin dambun nama ta kawo min ina zuwa da shi sosai. Fasila ta dariya ta ce, ke me kika fi so? Amira ta ce, ina son tuwon shinkafa sosai. momi ba ta mana tuwo. Fasila ta zaro ido tana dariya ta ce, tuwo kuma princess. Amira ta ce, e eh, anti, friend ina suna zuwa da different food a school ɗinsu. Suna zuwa da different food a school amma ni na fi sha'awar tuwon. Fasida tana gyara mata maballi ta ce yau ko za ki ci to. Aisha ce ta yi tsaye tana kallon su zuwa ta yi ta shirya Amira ta same su haka. Fasila ta sadaka ta ce anti ina kwana Aisha ta ce lafiya. Ta shigo ɗakin ta shafi kan Amira ta ce tunda kin shirya mu je ki break daddy ya sauke gidan shi ma fita zai yi. Ta ji hannunta suka fita aka bar Fasila ta a tsugunni. Bayan sun fita Fasila ta girgiza kai ta tashi ta shiga ɗaki don kintsawa. Bayan ta fito wanka ta yi ta make up tana saka riga fara da ya shigo ɗakin. Fuskarsa na ta sheƙi. Fasina ta sakar mishi murmushi shi ma da murmushi a fuskar shi. Ya zo ya rungume ta da baya tsam ta ce wa shi saboda ciwon ta da ya fama. Ya sake ta ya kalli jikin nata da har yanzu yake jawur. Ya dafe goshi Fasina ta ce ina kwana. Ya yi shiru cikin jin tausayi ya ce ya jikinmu. Fasila ta kalli ta ce lafiya lau hero ina fatan ka samu sallar asuba. Ya ce na samu ai na ji daɗin yin sallah a cikin mutane. Shi yasa ne settle alam ɗina don ya ringa tashi na ta ce shi yasa nake son ga sosai. Ta yi da jan doguwar rigar ƙasa, Farid ya ƙaramin murmushi ya ce mu je mu yi breakfast ko? Fasila ta ce ina zuwa zan same ka a ƙasan. Ya kalli ta ya juya ta sauke ajiyar zuciya ta riga ta san in suka fita tare. ba su kyauta ba. Sai da suka yi nisa da cin abinci ta fito ta zo ta zauna ta yi sabin kanta. Fefen meat ta fara ci. Tunda ta zauna hankalin Fahad ya koma gunta, ta burge shi sosai yadda ba ta yi zuciya da Amira ba. Kuma ta haƙura duk da sai da ya sha fama sannan. Sai kallon yadda take taunar naman bakin da cikin kwanciyar hankali yake. Ya gangaro da kallon sha'awiyanta zuwa saman rigarta da Brett suka ɗan abin nan. Aisha ta kalle ta ta kalli inda yake kallo cikin haushi ta ce yaya za ku yi lati by tis to eight. Ya ja numfashi ya kalli Amira ya ce mu tafi princess. Ya sauka Aisha rike da jakar laptop ɗin shi ta raka su suka shiga mota tana musu webin suka fita daga gida. Ta sake numfashi ta koma ciki ba tsayawa ta haye sama ta fara gyaran ɗakinta. Sai da Fasila ta ƙoshi ta kau da kayan ta shiga gyaran gidan. Nayin tati ta gama ta koma ɗaki ta kwanta. Duk abin da take dauriya ce kawai take amma ba ta jin daɗin jikinta. Tun kafin ma ya jibge ta tana ta tunani a ranta har barci ya ɗauke ta. Ƙarfe sha biyu da arba'in ta farka ta shiga toilet ta yi fitsari ta fito. Ta sauka ƙasa ta shiga kicin Aisha na girki Fasila ta ce mata sannan anti ko da akwai abin da za a kama miki? Ko waiwayowa Aisha ba ta ba, ce babu a takaice. Amma don Allah ki yi haƙuri da abin da na miki. Laifin shaiɗan ne. Aisha ta cika gaba da aikin da ta ce na ji. Fasila ta yi shiru tana kallon bayanta. Jin yadda take ta amsa maganar kamar dole ba ta ƙara cewa komai ba. Ta koma ɗakin da ta yi kwanciyarta ta kunna data. Da daddare Fasila ta amshi girki da dauriya ta yi musu tuwon shinkafa miyar egusi. Ta shiga toilet ta yi wanka ta dawo ta yi simple makeup. Fahad duk ya biya zuzuce wurin kallonta da ƙira fita isha'i. Yana dawowa suka yi dina. Ya riga kowa tashi sabida ya ƙagu ya ji shi jikinta. Gaban Fasilat har faɗuwa ya rinƙa yi don kar ta takura shi. Don kar ta takura shi da ta bar wa Aisha kwana saboda ba ta jin daɗin jikinta sam. Ba wani shirin bacci tana shigowa ya fara romancing ɗinta ta fara hawaye bai sani ba. Sai da ya tuɓe ta ya ƙara ganin jikinta da ke jawur sai dai kumburin ya saɓe. Sai ya ji ya kasa. Ita ko ta fara kuka da ƙyar ya rarrace ta ya ciro waya ya kira dakto. Ya mata bayani ta faɗa mishi sunan magani biyu. Ɗaya tablet ɗaya cream cikin daren ya fita ya siyo su. Kafin ya dawo Fasila ta kwafe nambar Umma wadda har yanzu tana nan a tsohon sunanta. Bad woman. A wayarta ta yi sabin da my illo ta shiga contact na Fad. Ta yi sanza mata suna da ummata. Yana dawowa ya shafa mata na shafawa ya ba ta na sha. Fasila da kanta ta ce ya je wurin Aisha. Yaki suna rungume da juna suka yi bacci. Can cikin dare sha'awar shi ta motsa ya tashi ya bar ɗakin. Ko 15 minutes ba a yi ba Fasila ta gane baya ɗakin. Ta buɗe ido. Ƙasa-ƙasa tana jin ɗumin shi yana sambatu da Aisha. Bayan four days Basila ta warke sama sai dai sai dai kirim ne bata daina shafawa ba don ta samu tabannan su ɓace. Har yau Fayed bai ɗaukan kiran Umma kuma ko da ya ga sauyin sunan ya san aikin Fasilat ne, ya bar shi a haka. Ranar Juma'a ya ce su shirya zai kai su gidan momi. TFM zai kai su gaida momi, ya ce su shirya TFM zai kai su gaida momi. Bayan sun yi suka shiga suka shirya yana zaune yana aiki. Aisha ta zo ta zauna tana sanye da riga da siket na les da gyale a kafaɗa. Ita kuma Fasila ta sanyo riga da siket a tamfa da gyale sai dai ta yafe shi ne tun daga saman kai. Hannunta rike da Amir da ke sanye da doguwar riga. Ya ɗago ya kalli su duka ya maida kalan shigun Fasila. Kayan sun yi mata shaf sosai komai a waje. Gyalen ya yi shara-shara. Ya maida hankalin shi kan kwamfuta ɗin sannan ya ce, Honey Queen ki je ki sauya kaya. Fasila ta kalli kanta tun daga sama har ƙasa ta kalli Aisha ta ce Hiro, me illar kayan jikina na ga fa irin su ne a jikinta. Ya ɗago yana mata wani kallo cike da kishi ya ce i e, iri ɗaya ne amma ita bai fito mata da structure ba, ki je ki sauya. Aisha ko kallon su bata ba hankalinta na kan catin. Fasila ta haye sama. Can zuwa ta ɗauro Arabian hijab saman kayan. Ya sace kallonta ya ga tudun breast ɗin da ya je ki je ki sauya dressing na ce. Fasila ta turo baki ta koma ta sanyo gawun da bakin gyale, shi kuma cotton amma ƙarami. Ya kalle ta ya kalli hips ta ya ce ba su yi ba. Cikin haushi ta koma ta sako English wears da Dubai hijab ya ɗago ya kalle ta sun mata mugun kyau ya ce go and change them. Ta koma ranta a cunkushe ta sako riga da single zani ta ɗora afta a sama ta fito. Tun daga saman bene ya ɗago yana kallon Brace ɗinta sun yi waje motsin da take wurin sakkowa su ma motsi suke tun daga kan sakkowa. Tun kan ta sako ce ki koma ki sauya kaya ki yi decent dressing. Fasila ta duka ta kalli kayan jikinta ta koma. Ta sako doguwar riga ta sa gyale sama. Ta fito fuskarta a kumbura ta dau ta tsaya. Ya ɗago ya kalle ta sama da ƙasa. Su ma ta yi kyau a ciki. Cikin jin kishi ya ce wai ina jabobinki ne na gida. ki je ki sa su. Duk Fasila ta ce ni duk na ba da su kuma baka san min irin su ba. Ya yi shiru ya rufe laptop ɗin ya tashi tsaye. Ya zaro tissue paper daga kan center table. Ya zo tsaya a gabanta. Marun Eiffels ɗin da ta zizira Fasila ta kalle shi kai tsaye. Ya goge shi tas. Ya juya ya fita. Aisha ma ta tashi tafta tana jin zuciyarta na tafasa. Fasila ta ja hannun Amira suka fita su ma har su Fat sun shiga mota. Aisha da Red baya ta buɗe ta shiga. Fasila ta zo ta shiga gaba ta rungume Amira. Ya kalli wuyanta da ke buɗe da bres ɗinta da gele ya rufe suna tsaye. Fasilat na niyya rufe kofa ba tare da ya kalli ta bai ce mata ki koma baya Aisha ta dawo gaba. Ya kalli Aisha wata madubi take ta kyafta ido. Da ya cika da hawaye, Fasila tana mai wani kallo ta ce amma ai yau girki na ne, kuma sai la'asar ta yi yake komawa kanta. Fara da kishi ya rufe wa ido ya ce ba abin da ya dame ki. Ba abin da ya daman ki koma baya kuma daga yau ke za ki rinka zama a baya Aisha a gaba. Fasila ta yi murmushin da ya fi kuka ciwo ta sauke Amira ta zauna da ita gefe. Ta buɗe baya ta shiga da sauri. Fasila ta yi murmushin da ya fi kuka ciwo ta sauke Amira ta zauna da ita gefe. Ta buɗe murfin mota kawai ta fita ta cikin gida da sauri. Fahad ya ja tsaki ya buɗe motar ya bi bayan da cikin zafin rai. Aisha ta ce aikin banza. Ai tunda ta gama gano kana jin ta shi kenan kuma. Mutum ya kwana ihu kamar mahaukaci, ta ja tsaki. Amira ta jiyo ta ce momi an fasa zuwa ne. Aisha ta ce I don't know. Ta yi shiru don mugun haushin abin da take ji, yadda take liƙewa fasilar da mata. Ta mata wani su ba adadi amma kullum tana manne da ita kamar cingam. Ita da ubanta, duk sun haukace. Fasilatu na shiga ciki ta yi zaman dirshan a ƙasan tiles ta rufe fuska da tafin hannuwa ta saki kuka. Ba jimawa ya shigo fuskar shi ta mau, ya ganta zaune a ƙasar ya ɓace ce ke, me kike nufi ne ki tashi ki wuce mu tafi. Fasila ta sauke hannuwa fuska jakab da waye ta kalle shi ta ce ba inda zan je ku yi tafiyar ku. Ya ce you are crying, kukan me kike yi? Ta ce duk yadda za ka ɓata min rai sai ka yi, me laifina da har za ka ce wai kullum anti ce za ta rinka zama a gaban motarka. Ni ban damu da wurin zaman motar ba, daga yau ba zan ƙara shiga motar ba shi shikenan ko? Ya yi tsaye yana kalanta zuciyar shi na ciwo wai me yasa ba za ta gane ba, jikinta yana kyau da duk resin ɗin, shi kuma baya son wani ya ganta ta yi sha'awa. Ta tashi za ta haye sama, jiki a sanye ya riko hannunta ba tare da ta waiwayo ba. Ya kalle ta ya ce ba na son ɓaci ranki. Ki sani farin cikin ki shine nawa. Ban yin hakan don ranki ya ɓaci ba ba na so ne kowa yana ganin ki. I love you very much ina tsananin kishin ki ne honi don Allah ki daina sa wani abu a ranki. Fasila ta jiyo ta kalle shi idanuwan ta jawar ya ce ki haƙuri mu tafi. Mommy want to see you she is the one that asked me to take you there. Ya jawo ta jikin shi ya sa hankacif ɗin shi da ke fida sassanyen ƙamshin shi, ya fara share mata hawaye. Yana kallon fuskar ta yake cewa ki haƙuri ki zauna bayan kin ji, zan sa a yi miki hijab daga yau shi kenan a mun haƙuri, kar zuciya ta ta yi ciwo kin ji gimbiya, Ta daga ido ta harare shi ta ɗan yi dariya ya ce, That is my sweet wife, mu ta fito gije ki gano momi, ta matsi ta ganki. Ya za ta suka fara tafiya tana jikin shi fasila tuni ta fara tunani tana matuƙar mamakin. Yanda Fahad ke son momi shi don think Umma za ta taɓa samun irin shi, ko da sun daidaita ne. Fahad ya mintsili bayan da ta ɗaga kai ta kalle shi yana dariya ce, am happy da kukanki, saboda ya taimaka min wurin ɓata kwalliyar da kika yi. Basira ta yi dariya ta ce ba zan sake yi ba tunda ba ka so. Suna ta murmushi a makale suka zo za su shiga mota. Aisha da ta hango sa haka ta ce jibe su wawaye kawai. Ya zo ya buɗe wa Aisha gaba ya kalle ta ce Aisha came to the front seat. Ta tashi ta yanta Ta tashi tana yamu fuska ta koma Basila ta zauna a baya, Amira ta tashi ta koma bayan Ya shiga ya ja suka tafi malalu kwatas. Suna shiga cikin gidan Aisha ta yi saman bene, Basila ta zauna kan kujera. Ta ɗan kalli rum ɗin da ta shiga. Tana taɓe baki gani yadda Fahad da Fasila suka zauna a kujera ɗaya. Amira ma bin bayan Aisha dai tana kwalawa Big Mommy kira. A can ciki Aisha na shiga ɗakin Mommy, Mommy ta tashi da ta ce ah har kun zo kenan Aisha ta ce iga can ya dawo da matar su. Wai ta gaida ki. Mommy ta yi dariya ta ce ni na ce ya kawo ta ai. Ai ta ce, ya kamata na damu da ita. abinda nake so ya gane ke da ita ɗaya ne a gona. Aisha ta yi dariya ta ce, Momi ba ki da kirki wallahi, ni za ki haɗa da waccan banzar? I hate her well. Momi ta ce, hmm, bari na fita, ni har ma kyauta zan mata don na ƙara samun shiga. Ta tashi tsaye, Aisha ta fashe da dariya har da rike ciki ta ce, wallahi ina mugun son ki Momi, kin iya kisa da tuggu. Momi ta ce, abin ake koya min kenan. Momi ta ce, abin da ake koya miki kenan kin kasa fahimta. Da a ce kina nuna kina son ina tabbatar miki da sai kin baka abin shi. Amma kin kasa ganewa. Aisha ta taɓe baki momi ta fita, sam Aisha bata iya acting ba. Kawai ita in tana son abu tana son shi, in ta ki abu kuma ko a fili za ta nuna. Momi tana taka step ta fara far'a gab ta za ta sako ta ce ba da iyata. Fasila ta ƙara musgudawa nesa da fa ta sunkuyar da kai. Har momi ta zo ta zauna Fasila ta ce momi ina wuni, momi fuska a sake ta ce lafiya ya ta ya bakunta. Fasila ta yi shiru, momi ta yi murmushi ta kalli da ke ta kallon Fasilat kamar zai maida ta ciki ta ce Fahad ka bar su nan zuwa dare sai ku tafi bayan kun yi dina don na ƙara gaisawa da ita. Ya yi murmushi ya ce to momi bari na tafi akwai wanda ke nema na. Ya tashi ya tashi ya fita. Mummy ta bi bayansa da kallo ta yi na fuska ba ta san cewa Basilat na kallon ta ba ta cikin gyale ba. A cikin ran Basilat ta ce Allah sarki mijina ka ɗauku da soyayyar wadda ba ta son ka. Allah ya maido hankalinka a wurin da ya dace. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Nobel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.